فإن شيخ ابن شاهد أقول بكيتكم أقول بكي هكوا الخوف في القرآن سيجا الأورو القرآن يبدا خوف كلمر معنون الخوف القرآن ومتسن دي كانوا نعنا الظهركو ده صلاة أهل إيشا في ظهره مقطع مضمن سنتا دال خشية وهو في القرآن وقد ورد الخوف في القرآن على وجوه كلمة خوف يا على القرآن دفسكوكي دبان دبان مسكوكي هذه دابا هو جوه منها دابا سيكيونسو القتل والهزيمة وين عندك أنا كذا القتل خوف أنا كذا الهزيمة خوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دم الأمر يفعل مصر لا نعم أمشي كوكو مخوف سورة النساء وقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف أي من القتل والهزيمة نبي الحرب والقتال أنا كلا ياجي خوف أنا كلا الحرب ده القتال أبو ديني فإذا ذهب الخوف فنقوكم بألسنة الحجاب لوكة دائمهم آه، فضا يكو يعني إن دعك يكو ذان سكن ينك قدهرا فكيف فا روكة ذاك جمع سوك عالم آلي روكة ذاك جمع سكور آلي روكة ذاك جمع سكفا وأن معنى الخوف وأن آية الحرب Eh. yanke ku da hana ka ba ka zaɓi ba ai mun ka ban ga lokacin da ban gane ba to alhamdulillah ai idan jalakil har idan ƙi ne kwaran ne ai kaga kowar keke aka yi sai an yi rikicin an gama lokacin za ka ji labarin gwanayi wani mai ba da labarin bai ma leƙa wurin da abin yake ba kwata-kwata sai dai na ce maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza kuma karya ko leƙa bai ban ba ba ko kuma in ya leƙa ma kallo yake to haka wannan haka abun nan ake yi sa tun zamanin annabi ko kuma halayya ce ta ɗan adam makaryata nan ainihin suke so kuma وقوله عز وجل فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يقشى عليه من الموت أنت أدرنا بأدؤر ميوى يوجد دؤر لوكة أن فتع يضو ذاك ينظرون إليه سنة كلونك يا رسول الله تدور أعينهم إذن دون هنا جويا وأتكن قرمي إذن من كالذي يبشى عليه من الموت كما لو وندع كيسو مبدشي أشي بلو مبدشي لغا متوى نا أكو الخوف يقن رد معنى العلم والدراية علم الدراية سني سني كتكين سني كقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا فمن خاف جنفا wanda wanda kuma khafa min musu wanda ya san daga ce wanda daga mai wasiya wanda yake tsoron karkacewa daga mai wasiya kaga maganan ba za ta bada ba sai an murkushe ta allon kusur da ayan amma khafa nan ilmu ne wanda ya san janafan kyauta ne motsin daga mai wasiya mutumin nan zai yi cuta ko mutumin nan ya yi cuta a wannan wasiya to kada goyi ba ya yi masa nasiha sai menene nan hafa sani wanda ya san ainihin janafan mai mofi ya ga sani na biraya ai alima wa qawluhu illa أن يخاف ألا يقيم حدود الله سيدي إن صم صم ألا يقيم حدود الله بعد راسط عيد دخوكي ألا بقود عني بعد أربع توكا دبي كما تما أي بقود قطر أي علماء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كان خفتم ولكن إن كنتم ba za ku yi adalci a marayun nan ba to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ai alimtum na hudu an na kafa na kafa au ya akuza kun ala ta khawafin ta khawafin ya dinga kama ku kaɗan kaɗan yana na kafa ku yana na kafa ku su ga kalma amma tana ɗauke da wani lodin da ga abin da ake nufi da ita na na biyar daga cikin ma'anar haufa alkur'ani bi ma'anar ru'ubu wal khashiyat shine wancan na farko kenan min al azab wal uqubati yad'una rabbahum khawfan kaga wannan ru'ub ne sannan kuma ya kai martaban khashiya saboda ka kenan haufu a alkur'ani ya zo da ma'ana biyar القتل والعزيمة الحرب والقتال العلم والدراية النقص الرؤب والخشية تهكا دوهكا سنة يا دوبا أو النسيجة تزو أميتك بدأ يا دينجا فترة أنجام فترة خوف بعد الأوروبا sai mutum jin zai ganin kamar eh, wai ka yi kuskure ka dawo ka gyara to haka ba haka lamarin yake ba a irin kasancewar aya a wurin shi zai ba da ma'ana sannan kuma an ka bi sauran malamai inda suke gane za ka ga ga dalilin da za ka faɗi kaza ga dalilin da za ka tsora mata kaza ma amiyatu ma'arifati qimatil khawf menene mahimmancin sanin matsayin tsoro ko matsayin wannan kalma ta kawo amma da aka faɗe ta ka shigo mu ɗaukar tsoro ɗalibin ƙuddama a rahim allahu ya bi annan haufa sautun nahi ya suƙun laha bihi ibadahu ilal muwazabati alal ilmi wal كفني بأن الخوف شيء أنهم خوف مولا لا تتألى تبارك وتعالى وان يسوق الله عباده به ألا نقور بايا سدونا الصور إلى المواظبة على العلم زوا داجي واكن علمي والعمل عندكم ين أيسي داجي واكن علمي da yin aiki wato kenan ne ke ba wa mutum istikama alkhawfu daga zarar kana aikata aiki a ran da za ka fafa sai ka ga kila yau ne za ka alaka sai ka tashi ka yi yunƙura ka daga lokacin da ka tashi za ka masallaci ko wani abu da ke ka yanzu an yi sallah ka yanzu ka ba ka yau ka ba yau ka ba tsoron ce to ai kuma Allah na da tsoron moran kaba wancan kenan tsoron haɗuwa da ubangijin nan sai ya sa mutum ya bi zai zama kamar wata bulala ne mai kiwo ya shauɗawa dabbarsa ta zo ta san sanda za ta shiga gona in narka mata sanda to shi ne kaufu daga inda za ka miƙa hannu ka ɗauki mai yake da suna ke ne kai safa mai sata to in haufu ya zama mutum da mutum yana da haufu in ya tuna Allah to wannan haufu tamkar wata bulala ce aka shimfiɗa wa mutum sai fita da gudu ya bata da yana kallon Allah a zuciyarsa in lam ya kun yara fa innahu yara lokacin da mutum zai karɓi cin hanci ana kullawa ta yanzu sai a yi kaza sai a yi kaza saboda kaza mata yadda kaza kaza an kaza an yi kaza shi nan ai kaza to ai muskilin ana kullawa ne a gaban Allah muraƙaba da khawfu in ya tashi sai ya shimfiɗa wa mutum bulala sai ya fito da fito ya batta khawf ka san ko in ba ku wani abu a khawfu wannan kaɗai ya isa mutum fa'ida tun da dama ana cewa ma'amiyatu ma'arifatu qimatil khawfi me muhimmanci salim wannan kalma ta maganar tsoron Allah tsoron Allah kan kasance bulala shi isa ina da tun can mashi da ta shi ya haɗo shi ne da raja don tare suke tafiya raja shi yana wa mawatan kaman irin za ka kai dabba wuri mai kyau kai mata haka za su ɗauka ɗan ja gaba haka haka kana tafiya ga shi ka fuka kamawa lagoi-lagoi yau za ka dafa jibi za ka dafa to shi da sai ka jini ma ba baka ne to daga nan shi kuma lokacin da za ka yi kai ni ne gaskiya na gari haufu sai shi daga nan haufu in ya shimfiɗa wa mutum bulala sai ya ci gaba da aikatawa sannan godab da zai abu na to yi mawa wahalar banza ai ya kuma san yau ko gobe mutum zai mutu saboda kanan ka dage ka. don baka da lafiya sannu ne ake ne ne ake aikatawa ba abin da zai sa ka fasa abin da kake yi nan mutum ya tara waɗannan zai samu istiqama kusan ciwon mu ne ciwon mu ne za mu fara abu ko ciwon mu ne kusan gaba ɗaya na cewa babu wani abu in na jama'a ne da za a kullaye albarka ba shi mu da ɗabi'a mu yau sai dai nan gaba in ma mutum ne shi kaɗai ba wani abu da zai kulla na kirki ya yi shi tutur in ya fara ma ce maka zai yi kada wata rana zai ce maka wani daba ina bari ina ya ba me kirki kenan wanda zai ce maka da zan iya ba wani sai zai bari in kai maka magana ku faɗa kuna ka fi zama dole ne zan iya ne ka san ba zan iya ba ya fi ƙarfi na to haka kuma lokacin inda za ka ɗauke hannu ka ce wa na sa mana hannu ana ka da ce ba ka so na ka cuce ni ba ka ƙauna ta ni da ma ka ni da ki ikon Allah wannan musamman wannan maganan ka ce wai ba a ƙauna ta to har yara ma kun ce samu wallahi kun tura yara har wannan abin yara ba nan da nake ko wani yara a ɗan baya ne ko in baya ne daga baya nake ce musu yaro ƙarami ne ya shiga kamar wane ne ina da bai yi kamar wancan ba shi ko ɗaki na yana kuka da hawaye malam ba ka hura malam na ga ka tsange ne <laughs> kamar wannan kai ne ya tsaye cikin da shi wanda ya gudu shekarun jiya ma da nasa jiya ko da nasa da shi da nasa da shi a gindin baranda a gindin don wancan sassan ya kwanta a ƙarƙashi ina dosuwa ya kama kuka malam ban da lafiya ne ke to ne yanzu ba ne na samu da shi ba na ƙaunar ka Hello na hunka. Hello na. Hmm? Da Allah ku iya baki. Ni wannan irin mugu na kan kuke nan yi? Me kuka dauke ne? Ki ban kaunarka. Malam suwa ne ke fu. Ban san suwa ne. Shi ikon Allah. To ya to dai ya zo ina ganin ya zo na gano ke to yanzu na fara jiki na karfi na ya fara dawo tun daga yaro karfi na fara shi ba na san ba na san shi ba na yau an taba ce maka ba ka kaunar mutum ido da ido ta da kuka ba ka suna na ba na kamar yadda wanda suka dole ta sa suka yi ma tura kuma shi ne sai hawaye malam ba ka hona ka ƙarfi ne shi kuma abin da ya zo mu da shi zai tafi yawon shi sai an gama shiga layi ya zo sai ta da zaka zai sai wuce da zaka shiga nan wurin ba kuma kaza kaza mu ma ta ke kenan da na ƙarfi shi sai in ba shi da ko mene ne ne dai ban tsaya na tambaye shi ba saboda nema haushi nema da laifi na da ban tsaya na da tauni mai ma da ba na kaunar ka shi nan dai ni ba na kaunar ka kai kaɗai to mai kake min kame laifi ne da ba na fanka hai babbai ce na baka kaunata wannan ce maka baka kaunata wannan ce maka baka kaunata ku ji tsoron Allah muskilan har ƴaƴan ku ɗauki wani abu har ƴaƴan ku jikoki wasu kuɗi ba na son ka to ya zai maka a ya kamata ka yi imani da ba son ka ya aka yi na bari aka yi ka ai tun daga nan ka ce nasara tun da dai bai iya hana babanka mamanka ta haife ka ba ai kuma ya sanar maka wani abu a duniya ba gudun tauhidi nan da ake yi wani ya isa ya hana wa wani wani abu ah, magana tana kula kamar maganan maguzawan waɗanda ba su shiga dinin musulunci ba a irin zaman da muke nan wani ya isa ya hana wa wani wani abu hai a wannan a gida ne <laughs> yaren da yi a gida ne a gida launi <laughs> ya fi gaskiya lauje ya fi launi ya fi da launi sai dai baka da baka da yau ya fi wani kaza ya na gina kila ka akwai wani abu da kai kaza za ka samu kuma da ji wannan ka san maman shi ta koya masa ko sai ka ga dai man baba kuma ya san ɗaki bai kaunata bai kaunan ku saboda haka nan yaƙi haɗa wannan shi ne tsaburul khamis gangami aka haɗa za a yaƙe ka za a ciki amma da baki wannan gangami kowa ruwan da ya dauke shi shi ne ruwa ko to haka sai ba na fanka ka shi iko banza in ya zai ba na hudu in ya mutum samu ba muwaza ba. za ta samu ta dalilin haufu ai ko da misalin ka na duniya ba mutum tsoron ka ifa da jarraba ba shi da ya da karatu Eh? kwaɗayi ita masa take mai kyau rasha in mai zuciya ne tsoron surutu da za a yi masa baki jira ba ba kamar shi bai san kaza ba dole aka zai dage kaufu to ina ma da za a ɗauki kaufun nan zuwa lahira a ɗauki kaufun nan zuwa ga Allah liyanalu bihima rutubatal qurbi ya aka ya haɗa biyu ko يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما علم العمل كنا دين يسام رتبة القرب مدعين كسنت من الله عز وجل والخوف في دين خوف لن داكي مغانا سراج القلوب فتلاني نا زكاتا به يبصر ما فيه من الخير والشر دشيني شيء هو خوف يبصر أكيهم ما فيه من الخير أظن لك كيف سنع الخير والشر وكل أحد إذا خفته حربت منه دك ولك جد أولاها ذاك قد إلا الله عز وجل فإنك إذا خبته إذا أو أورانسا هربت إليه سيديك قد زواج ليش لا من جاء منه إلا إليه فالخائف هارب من ربه إلى ربه شيني tsoro زي قدو ainihin daga ubangijinsa zuwa ga ubangijinsa wa'idal mafar ina wurin da za a الإله وما فارق الخوف قلبا إلا خربا وما فارق الخوف قلبا أيهم صوروا بيتبع في تهدى ذوكي أبا إلا خربا فاتي ذوكي أنن تاروشي فإذا سكن الخوف إذا أورو يشجع القلوب أحرك مواضع الشهوات فيها zai kone wurin sha'awa a ciki ga magani sai dai shan yin amfani da shi yadda za a gudanar da shi mutum tsoro shi ga zuciya zai kone sha'awa kusan mutum ya rabu da rabin barna dama barnan nan ciwo da ake da shi biyu ne sha'awa shigowa ciki halaka jama'a duk wanda ya halaka ɗayan biyu in ma sha'awa ka kifar da shi ko shubha ka kifar da shi ko su haɗu duka to amma da mutum zai samu haufun lahi tsoron Allah gaba ɗaya zai bi ya babbake wannan sha'awar da fi ha cikin zuciya ɗan shubhan kai ɗan sha'awar ne wa tsare da duniya hana zai fatattaki duniya wannan shi ne maganin babban ɗan fashin nan ko yan fashin nan ko kin ɗin yan fashin nan wato duniya an ce nafsu an ce shaitan an ce duniya hawa to duniya bai inda ake bi a kawar da ita a akwai hanyar da sauran uku daga cikin hudu ka ce nan ba sha ba don ka tsallake yan fashe kin ɗaya an yi bu an yi gumurzu an fita daga cikinsu yanzu sauran 'yan fashi uku jama'a uku suna nan suna jiran mutum فكم أطلق الخوف من سجين في لذته كانت قد استحكمت عليه شكراته ددانا أورو يا سكو الخوف من سجين يافكوا وانظر فكوا دقا كركوكو في لذاته كلا يافكوا كلا ليكنا دداما اولو زي اعطوا كلا لي في لذاته يلا تنسكن جنداني كانت تدستا كمت عليه واند جنداني يا لغا يا ايكا توتو لشي يا زاد ايشي تاكمت عليه شكرته amma tsoro in ya zo sai ya kwanto mutum ya kaltso mutum daga wannan kurkuku wa kan alkawfu kenan saka wa ainihin ashirin lil hawa Za a fihi himmatuhu da dama tsoron Allah kan ‘yanto ta kwanto kamar mai kamar min san rai ka ce nan ga ɗaya ɗan fashin ma ya shigo hannu ɗanin kamar min hawa wanda hawa ta kama shi ta ɗaure shi za a ce himmatu wanda himmarsa ta ƙare a wurin hawan nan amma ran da tsoron Allah ya same shi tsoron gaskiya tsoron da izo a zuci zai karɓo shi zai karɓo wannan ne ko kuma wannan ne. kanfu kai da wanda a tsaya a duba wacce hanya ko hanyoyi da mutum zai bi ya horar da tsoron Allah cikin zuciyarsa ko a ce ya rana tsoron Allah za a ce kenan ko ya gina shi ya tarbiyya shi ya haɓaka shi wakan kam min gafilin min gafilin iltahafa bi lihafi shahwatihi da dama tsoro ainihin ayyuka ba ya farkar da rafkanan ne aw a ce shagalan ne iltahafa wanda ya je ya lulluɓa bilihafi shawatihi da mayafin shawarsa wa kam min aqin walidaihi raddahu al-khawf an ma'siyatihi akwai da dama min aqin wanda ke mai yankewa daga iyayensa baya masu biyayya raddahul khawfu tsoro ya dawo da shi amma a ya tafi daga sabon Allah ko kuma daga sabon iyayen nasa duk da sabon Allah ne mu ji a haka amma dai sabawa iyayen dawo yana bin iyayensa da bai jin maganan iyayensa ya dawo yana jin maganan iyayensa وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من ركبته عند داما وعطفه لا لا تكفي في لهوه ينا سكين واسم نوسى قد أيقظه الخوف قولوا يفرق الدسي من ركبته لقبت شنسا كيف هنا دفائدات wannan na daga cikin mahimmancin sanin iman tsoro ba mu fara kirgawa ba da kenta mun kirgo duk da ba lokacin kirgowa ba ne ba wa kan min abidin lillahi kada baka min khashiyatihi da dama daga mai bauta ga Allah ya yi kuka daga tsoron Allah a saboda wannan tsoron tsoron Allah ya sa mutum kuka kamar yadda umul na Aisha radiyallahu anha ta hana eh, sannan walaha ta gangaro kan wata aya kusan ta wuni kan ayan ran nan ba ta yi wani abu ba kenan tunda mai zuwa ya gaishe da ta hantsi har ya je kasuwa ya dawo ya same ta ba ta gama sallar ba mai ya kai ta ga haka tsoron Allah daga wannan zai zama gona da wanda yaushe wanda ya wani yana kuka saboda Allah zai je kuma kela wani kama masa gulma ya ɗauka wani ya kama masa tsirgume ya saurare shi a ce maka ya ga kayan wani ya ɗauka a ce maka ya haɗa kafa ya ɗauka hai mun san abin da muka yi wa Allah shi isa ma muka kasance haka magana mata ta koma inda ta gani. ayyukanmu suka zama yi suka zama sakamakonsu na duniya suka zama ba su da kyau kuma sai mu jira sakamakonsu na lahira tun da da duniya an ce da nan a kusa kusa ake auna sun lahira tun da ka ga haka nan duniya ya zama mana yadda zai mana akwai alama can lahira ya fi kan mu wa kan min munibin muna kallon yadda sahabbai suka sake jiki suka rike alkur'ani suka rike sunan manzon Allah kaga duk inda suka taba nasara suke duk inda suka taba nasara suke mu kuwa nasara mu na baki tsari na baki hikiman mu wayo na zuci mu gama mu zo na mu zo ya barke mu ja mu ja mu dinka ya barke mu haɗo nan mu haɗo nan ya ɓarke wai a haka ba mu ma san akwai abin da muke wa Allah ba shi isa ya da mu haka da muna din Allah Allah ya karbi abin da muke aikatawa da abin nan ya doru da abin nan ya ɗinku da inda muka yi abin da muka yi wa kan min munibin ilan Allah qata al mu mujatahu da dama mai komawa ga Allah kusan tsoro ya yanke dukiyar ya koma ga Allah yana mai nan ƙarshe wajen tsoron Allah ka ga zuciyar mata fitar sai mutum nawa suka karanta ƙur'ani daga ayar in yana ayar in ya cife to sai zai gobe ya tashi su za a da shi daga nan abin ya cife shi saboda tsoron sallah wani ke sai kwanuka ina jinya saboda ya yi da ke ya faɗi a wurin ibada ya koma ainihin jinya jinya ya kwanuka na zana dubo shi kuma ba wani abu ne ba tsoro ne isa gaskiya sai ce mu ji tsoron Allah ya eh ta muji tsoron Allah idon luna mu da bakin mu mai ke yi tsoron Allah ba tsoron Allah daga bakin mai ce a yi tsoron Allah za ka ga ko tsoron Allah ma bai garuwa نعم هنا يا موجة روسيا فا موجة جين روسيا روسيا فا تنشي akwai mutum nawa a ya fitar da shi tsoron Allah ya ya mutu shi ne in ka da ko wanda makanta ma alkur'ani mutum na suka mutu a ta dalilin tilawa alkur'ani mutuwa halahira kana ga mai kukan mutum munafunci zai mutu وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في da dama دداما من mai tafiya يتفيها إلى الله in an ce mai tafiya zuwa ga Allah bautan Allah suna su kenan matafiya zuwa ga Allah daga ran da mutum ya aka uwarsa ta ajiye shi a nan duniya ina juyawa yi juyayi lahira zai koma inda zai je tunda kila an halitto shi da kwana dubu daya to kaga daga nan ya juya in yi awa ashirin da hudu shi nan tsawara dari tara da tuka da tara ya ci kilomita daya jibi ya ci kilomita biyu da haka har ya zama yan shekarunsa yana cikin ganiyar sayan wasu wasu an dafa dubban ne wasu kwanukan dubbanni ko dubu na aka baka to mu mutum na tafiya tafiya yake zuwa ga Allah ko ka tafi da guzuri ko ka tafi ba guzuri amma tafiya dole ka tafi to ba wannan mai tafiya zuwa neman aljanna ainihin kamfin na ya taimake shi da dama min musafirin ilallahi rasaqahu al-khawf tsoron Allah yake raka shi fi hilatihi idan kana aikin Allah da zai taimake ka ka ci gaba da aikin Allah tsoron Allah ba ka tambayi kana kama aikin Allah ta fara maka barazana za a bi ka da lalama to yanzu ka ga ka kashe rayuwarka ka kai ba ka kai ba ka ki hawa ya zo maka ka ki rai ta zo maka ka ki a shaidan ya dangaro ka ki kana tafiya to sai shaɗanin mutane A wanda ke ai ba Allah ka ce wannan aikin ba ai ba ka ka ce yi ka bar ni kuma ba Allah da ke ba ka bar ni ba ni da Allah ba to ka bar ni shi ya yi min hukunci ban da ba ruwanka to ai mu za mu yi maganin ka to ki to shi kenan kuma da kinga to da dama tsoron Allah kan raka mutum akan aikin Allah mutum ba zai fasa ba mutum nawa ake masu barazana sai su daina akwai mutane da aka hana masu zuwa karatu akwai mutane ƙarshe ma sai a ce maka daga cikin nan suke ajiya ko shekaran jiya ce kuna nan kuna zuwa nan wani an faru mota sunayen su an kusa a zo a kwashe su da abin da ya auka ka zai same ka da abin da ya auka kinkina ce ya ba abin da ya ku mu taba ganin wani abu ko mai daga hankali tun da wani tun da muka dawo da ya yi da wani tashi hankali yawa ba yanzu kuna nan har yanzu akwai mutanen da suka gina gida a nan aka hana musu tarewa akwai dattijan da ya gama gina gida ya kare daga gida ba wai yan na ba can gidan ƙauyen sa ka tsohon ji labari za ka koma anguwar mutanen nan sai kuka sai kuka kaga inda tsoron Allah tsoron Allah zai sa sai ku gama kuka ba ku tafi ba komai tsoron Allah zai sa ma ka ci gaba da yi tsoron Allah a taro ma dangi dangin da ba za su taru ba sai su taru a kanka saboda ka ce za ka bi sunna wanda inda ba dan wannan abin da ya auku ba wanda suke so su san don an sabilillah a juna ba ba ta shi ko a gida ba dauke ka ba shi ne ba sai ga an ɗauko maka wane an ɗauko maka wane an ɗauko maka wane an taro ana to yanzu fa kai za ka shiga kaza mu za ka ja mana kaza mu fa ka raka ba mata su fashe da kuka waye su fashe da kuka a zauna a du to in kana da khaufu da eh, ka ci gaba kai katar kata kai fanta ka da su ne ban yi da zan kawo yau ba ko in abu ya kawo maka ka tuna ce to hadisin aliyu maganan aliyu hikiman aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yake a duniya wanne wani zan ji tsoronsa babu wani wani da zan ji tsoronsa hujja na ran da Allah ya kaddaro zan mutu ba zan tsallake ba zan mutu ran nan duk wayo na ran da ko Allah bai kaddaro ne mutuwa ba duk duniya in an taro kai na ran nan mutu ba ta kada da zuwa wani Allah ke yi shi ke to zo haka nan tsoron Allah kan taya mutum da dama mutum zai tashi ya yi sadaka shi ɗaya kala masa to yanzu in ka bayar ga ɗaya idan matar ka ta kwanta rashin lafiya yaya za a yi wata ran kwata kwanta ka kashe dubu ɗari a kanta to ka ga yanzu ba da ina tarawa ba ai ka ga da ba zai da sai tafi je abun nan saboda ka sai ka kara faɗaɗa wannan su maganan ka yi bautan Allah babu babu in ka tana dawa rikici sai Allah ya turo ma rikici kultai kuma haka za ka kare ba lada kuma akan wannan aikin don hidiman kanka ne don ka bar in ka ce jikinka na da haƙƙi iyalinka na da haƙƙi ka sani addinin kama na da haƙƙi manzon Allah na da haƙƙi a kanka Allah da ya halicce ka shi ma yana da haƙƙi a kanka na'am ka ba wa duk ne haƙƙi haƙƙinsa akwai tara. mayaudara wanda shaidan ibi ta kansu a ce maka jikin kana da haƙƙi idon kana da haƙƙi iyalin kana da haƙƙi ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa ko ba hadisi ba ne ba hadisi zindigi amma hadisi mai Allah ya ce Allah na da haƙƙi a kaina manzon Allah na da haƙƙi a kaina addinin nan da muke yi na musulunci yana da haƙƙi a na. yadda na, suke da haƙƙi hatta akwai haƙƙoƙin da suka fi na iyayena don haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah da haƙƙin iya haƙƙin addini ya fi haƙƙin iyaye ya fi haƙƙin manzon Allah ya fi haƙƙin haƙƙin manzon Allah ya fi haƙƙin iyaye haƙƙin Allah ya fi haƙƙin iyaye ko to amma misali mutane ko kana son da sanin ka samu littafai to ka da ka ka ka zama ce to iyaye ku ba da haƙƙin iyaye ya ha gaskiya ne ni ma ɗana bai ban haƙƙi to kai da ɗanka bai baka haƙƙinka kana ba da haƙƙin Allah da za ka ba da haƙƙin Allah to Allah zai lankwafo maka ɗanka zai karkato maka matakka, zai karkato maka karkato maka karkato maka ɗalibanka su zo su bi ka amma baka ba da haƙƙin Allah ba to harkan ba a yi wa Allah wayo to harka ne kan mutum da nisa wannan tsoron nan shi zai taimaki mutum don da mai irin wannan tsoron ma ya zai munafanci ba zai munafanci ba wa za ka tsora ba wanda za ka tsora ka je ka tsora kanka daga baya in ka tsora ka tsora ka kalli rayuwar ka gaba da za ka shi ne nake tsora ina tsora mutane shi ne nake tsora kai ne na halaka kaina da kaina kuma ma ba ka gane haka cikakken gano da an ji lahira falillahi dona ran muku da Allah ma a azamal khawf ya girman wannan tsoro liman na arafa azima manzilatihi ya Allah ka gane da mu tsoron nan ya eh? kai wa kamin muhaibin na yi tsallage ne gaskiya ne ba mutum daga bakara mai tsoron Allah shan ko wa kan min muhibbin lillahi in tawatin ardu min dawa'ihi da dama eh, mai son Allah mai son Allah da daman masoya Allah irtawatil ardu ƙasa ta sha hawayensu ta sha hawaye ta ƙoshi ta jika min da da hawayen hawaye sosai malam mu in kaga mutum na hawaye wanshe mutu ko ya yi asarar dukiya ko a irin wannan zamanin a zance an sallame ka an sallame ko aiki kai ban da ma sallaman ka daga aiki ko rai a kai maka sai hawaye amma ba maganar addini ba ku dubi abdullahi dan umar karatun bangare ke da bangare jiya fa ka duba za ka karanta masa ƙur'ani sai da wani ya tashi ina cewa ya ke kai malam ka tsaya da karatun na ka ci tsohon nan tun da gani ake alama zai mutu yi kuka yi kuka in ya sake karanta ayin ya sake ya tsohu an ga zai mutu ce ka tsaya haka ka cutar da shi to mu kuwa a su ba hazan layi ce yau ake kayi kuka a kan addinin Allah ko a kan tsoron Allah ko a kan za a ce kayi kuka kai kuma kukan nan da gaske ya jika kayan kama bai jika kayan ka tura kafin ije kafa ma na yau a sai ke kukan zuciya ga bushewar zuciya ga rashin kunya ga jara'a ga rashin mutunci duk a hada ke dama mutum za a ta gaskiya ta Allah Allah ka bani ne je kan ana maganan mujrimai ha ana ana arifu nafsi bi nafsi ni na fan kaina ni na san raina sai amma mutum lamshe shi zai tsaya idan sa dushe ko kuka kai ya tsaya shi ya yi shi ya ya aka yi ba masu a ai ba dole ne ba kuka ne eh, kuka so shi ake ai ba ta ne kuka hawaye ba a wanda ta ta yi matsi mai ya kuka na ai ma shi Allah ba ka ba matsi ya kuka ne ba da ka ga wanda ke ina da su ila ne labari kawai in ka fara jero ba bilalu kai mai kaza bilalu kai mai kaza bai kira sallan manzon Allah bilalu kana da martaba kaza ya fushi da kuka jiya ba wa nake yau ga ni inda na samu kai ba wa nake yan yanta a kai na ciyar da buri na wulaƙantuwa musulunci ya saba min wannan kaza ɗin kashi yanzu na kasa yi wa musulunci wannan to saboda haka na akwai masoya Allah da dama irtawatul ardu ƙasa ta jike min dam ake فلله ما عدم الخوف لمن عرف عديم منزلته والخوف لا مش هكذا don Allah na gama ku yake falillahi shi ga yake don Allah na bar na tambaya ku menene ne fi tsoro Allah girma ما عذب الخوف لمن آل لمن عرف عظيم منزلته da wanda ya san babban matsayinsa menene shi ai babu sai dai irin shi to harkar